Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin ɗaukar sana'o'in nakasassu da mahimmanci wani al'amari ne da ƙungiyoyin masu bukata ta musamman suka bayyana a matsayin matsalar da ke ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a game da yunkurin cire bara daga zuciyar nakasassu. A yanzu haka irin waɗannan ƙungiyoyi na nuna damuwa a game da abin da ka iya zama makomar 'ya'yansu sakamakon rashin samun kasuwar kayayyaki irin na sana'o'in hannu a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar. A wata hira da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar makafi ya kwatanta girman wannan matsala da kuma hanyoyin da yake ganin idan aka bi su za a warware wannan kulle. To, salamu alaikum wa rahmatullah, ni dai sunana Abdu Musa wanda aka sayar da sunan Bita, ina magatakar rana ƙungiyar makahi wadda muke cema Inal na sha da magaram, bugo da ƙari kuma ni ne magatakar mai kula da tarbiya da ma'ana makaranta ta tamu ta gargajiya da kuma ta zamani a bangaren babban kungiyar da muke cewa federation ta jihar da magaran gabaki daya to malam bita akwai wani kuka ko kuma akwai wani abu da yake ci muku tuwo a ƙwarya ko na kasassu musamman ma wannan bangare naku kamar menene wannan kuka naku yanzu kika dauka muna da akwai nan gidan guragu wanda muke cewa santar guragu su zo su yi sude walda na wuta su zo su yi kujeru su yi karahuna su yi kohi su yi taga to amma in kika tashi ba a zuwa wajen siyasa yau gwamnati in tashi ba da koman ko yan kwangila ne za a ba wani gine-gine to sai a ce su je su nema su yi alhali ya kamata in aka ba da kashi hamsin can wurin nan su ma a zo a ba su kashi hamsin su sai da gingin ai za su karu na ga ma hadda kamar bencina da irin tebura na yan makaranta ko yi ake a nan wurin komi ya ake amma ba taɓa za aka ce wannan ƙungiyar ku zo zan ba ku mu ma da sunan gwamnati za mu tallafa muku domin ku samu ku yi a ba su kwangilar su yi aiki. to yau suka aiki nawa za su a gindin su nawa ke akwai a ƙarshe su da suke koyon sana'a to kin gani kenan ku an kika ɗauka wajen makahi suna yin giryashi suna yin lakare suna yin dasta wannan na goge abin ga in kika ɗauka zabaya yanzu zabaya daga an ce miki rana ta yi to shi ya shiga cikin lahawar wala lalle a da suna zawa suna tallafa ma na kasarsu musamman kungiyoyi da yawa suna na wurin kuma suna kawo musu sana'a to ina a wani baɗi ba dai eh ina a wani kai sana'a ba sai ku an hana ku baran kuma abin da kuke yi bai ya daukuwa kuma hallo ba abu ba dokan a kyautata ma rayuwarku to kin gani kenan ku akwai matsala da yanzu in ka dauka na kasashe na ce mishi akwai dokoki da in ka dauki na kasashe wanda Allah ya sa yayi dan ilimi kadan yayi karatun boko iya da dan shahada shi akwai kaso biyar bisa ɗari da ya kamata a bamu ma a ma'aikatan function public ya zama to a ca ma'aikatan gwamnati a ca an ɗauke shi ma'aikaci mm. to amma kin gani in kika zo kika duba sai ki gani ƙungiyoyin namu da gananan kin da na can babban birnin yaman suna bakin kokarin su to amma sai a bar su da abin abin sai a samu sanyayya to a komo a buga dokan nan a bi hanya ta gaskiya sak in yaso ki gani wallahi na kasashen abin da za su kawo ko abin da za su yi sai yi na sauran mutanen yau in kika dauka bangaren zamanin demokradiyya ne miki yau mata kaso nawa aka basu a bangaren rukuni rukuni na siyasa wajen kaso 35 bisa 100 na kasasu kaso nawa aka basu babu to kenan ya kamata zababun namu da muke cewa wakilanmu na majalisa da su gwamnatin ya kamata su ɗauki wata ayar doka mu ma koda kaso goma sha biyar ne a ciki a hudda mu ma a bamu duk wani mai siyasa ya zama to a cahu da kasar na kasasu in yi so su wasa suke gani in abin ba zai ta gaba ba in ba yaƙi da bara ba. Mm. Mm. to yanzu akwai wani waje da kuka je kuka kai wannan kuka naku kamar bangaren gwamnatin ko kuma a kungiyance haka ku je dai ku kai kukan ku. na ce miki ki ɗauka tun da ƙasa sama duk inda za a yi taro inda aka ce da gwamnati ne ko da kungiyar masu zaman kansu sai mun gaya musu duka sai mun haɗu kukan nan to amma daga an ce an ji sai a bar shi wasu sai asu ba su taba sani ba wasu ce kaza to kenan kwa yaushe zaka zo alhali majalisar ɗaukin duniya ko ko masu hannu da shuni wanda suke ba kungiyoyin masu zaman kansu da su proje ke duk in kika duba takardun sai sun kawo wani kuduri sun sa akan cewa duk abin da zaka yi matsayin ba kasa na kasa su a ciki ba to ka tabbata ba kar tallafi ke dauka tun daga gwamnan jihar da magaram magajin garin da magaram president na conseil regional da magaram su sun san da wannan kuma suna bakin kokarin su kan maka takarda na gwamna da abin da za a yi suna cewa to ina hakkin da kasa so yake ku sawo a ko ta iya tare su mm. to kenan aka samu a ko ina aka ce ana haka in kasa ta ɗauka sama ta ɗauka to ai dole ne kenan kin gani daga nan ma me aka yi yakin da bara an same shi an yi shi mm. halas To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Abdu Musa, sakataren ƙungiyar makafi ta UNEL a jihar da Magaram, da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari, ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. kan bayi baiwa da ka ko akan wa kai ke yi wani kaga tawaya halitta ta yi ta yi